لله اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم daren litinin lahadi takwas ga watan zulka'ada hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam tara, wanda ya dace da ashirin da biyu ga watan bakwai miladiya ta annabi isa alaihi salam takwas. Allah ya ba mu ikon dawa wannan masallaci masjid ali bin abi talib da ke babban dodo cikin birnin zaria domin ci gaba da karatunmu na littafin al'ahadari muna fatan allah ya mana jagoranci ya ba mu fahimta ya azurta mu aiki idan za mu tuna lokaci da ya gabata mun yi bayani akan sunnonin alola a yau za a yi mana bayani akan fada'il wato mustahabban alolan mustahabi shine abin da ake so ka aikata idan ka yi kana da lada in ba ka yi ba ka da zunubi a tarifin shi ne amma za mu ji wasu abubuwa wanda yake na ƙasa ce babba in ba ka yi ba a alolarka muna fatan Allah ya taimake mu ya ba mu ikon yin alolarmu kamar yadda manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi tasa ya koyar a kwaikwaye shi wa fada'iluhu mustahabban alola na ɗaya a tasmiyatu kafin ka soma alola in ka zo kafin komai ka ce bismillah shine at-tasmiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu duk wani aiki na alkhairi musoma da sunan Allah kuma a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu sallah ga wanda ba shi da tsarki babu alola ga wanda bai ambaci sunan Allah a alolar ba duk da malaman hadisi suna cewa hadisi ne mai rauni amma an tabbatar cewa lahu shawahid yana da wasu wayoyi wanda suka goya bayansa suka karfafa shi don haka imamul albani Allah ya ji kansa yake cewa zuciya tana natsuwa wajen tabbatan wannan hadisi ala kulli halin a duk lokacin da mutum zai yi alola to ya ce bismillah kuma bismillah aka ce ka ce ba bismillahi rahmanin rahimi ba a kullum kalmomin da za ka yi amfani da shi wajen addini tauƙifiyun ne ma'ana yanda ka ji shi da yanda aka umarce ka haka ake so ka yi kada ka yi gwadare ka ƙara wani abu gara ma in ka gajiya ne Allah bai kama ka domin ya ce fatakullaha mastata'atum ko abinci za ka ce cewa aka ce ka ce bismillah kada ka ce bismillahir rahmanir rahim a kayi zaliki ba haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ba ba kuma haka ya koyar ba wannan shine farkon mustahabi daga cikin abubuwan da ake son mai alola ya gabatar na biyu wasiwak sai yin aswaki asuwaki shine ka sami wani ice ka goge bakinka asuwaki suna ce mai ƙarfi in muka la'akari da wasu wayoyin hadisai sahihai domin ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa لولا أن أشق على ma'a kulle بالسواك Ba don وضوء بعدين ma jama'a ta ba, da na umarce su da yin asuwaki duk lokacin da za su yi laula. sannan gashi da falala mai yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce asuwaki matsaharatin lilfam mardatin lirab bakinka zai tsarki ba zai wari ba ko bashi bashi ba zai yi ba sannan kuma Allah yana yarda da wanda ke asuwaki mu bambance tsakanin asuwaki da kuskuren baki domin kada mu yi kuskure mu yi asuwaki da sunan kuskure baki kuskure baki kamar yadda muka faɗi cikin sunnonin alola shine ka guntsirwa ka kada shi a bakinka tahrikul ma fil fami shine almadmadatu aswaki kuwa ka samu wani icce sanye ko busashe ka goge bakinka kai aswaki da shi dama da hauni sama da ƙasa in so samu ne ka sami oda arak ne mafificin iccen da ake aswaki da shi za ka iya samun shi a wajen masu sai da irin kayan da ake zuwa da su daga makka ko a wajen masu islamic chemist galibi sun fi sai da shi ko kuma kai Allah ya baka ikon yin haji ko umura sai ka wo guzurinsa kila naka hadda yan uwa والزائد على القتلة الأولى في الوجه واليدين تكما na daga cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake mustahabi ne ba dole ba ƙari alal gaslatil ula a wanke gaba ta farko filwashi wajen wanke fuska wal ya daini da hannaye aka nan ma tsawaye duk suna da wannan ma'anar idan ka wanke gabar da kyau kuma duk rukunnan wanke wannan gaba ya cika tawanku to ka gama sauke dole na biyu da na uku mustahabi ne wasu malamai suka ce na biyu sunna ce na uku mustahabi amma yana iya zama sunna ko mustahabi idan wankewar farkon yayi yanda ake so idan bai yi ba har yanzu wajibi na nan a na biyun sai ka wanke gabar yadda ya kamata kamar yadda dai muke sufantawa ko muka sufanta baya wannan kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka dubi hadisin abdullahi ɗan abbas ya yi alola ya wanke gaɓoɓinsa sau ɗaiɗai alwudu umarwa-marwa idan ka dubi hadisin abdullahi bin zaid manzon allah sallallahu alaihi wasallam a sifar alolarsa ya yi alola ya wanke gaɓuɓɓansa marwatai ne marwatai ne sau bibbiyu idan ka dubi hadisin Usman bin Affan a tufan alolar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi alola ya wanke gaɓuɓɓansa falasa marat don haka wanda duk kai ka yi koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai an fi son ka yi uku ukun ko ka yi wannan wani zarafi ka yi wancan wani zarafi ka yi wancan wani zarafin don cikon mutaba'a ga sunan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa amma abin lura guda biyu na ɗaya duk wanda ka yi ta yi na biyu in za ka taƙaitu a ɗaya ka tabbatar da ka wanke da kyau baka ballam'a ba a kowace gaba alolarka sahihiya ce insha Allah ta'ala sai suna ta mustahabi na hudu wal bidayatu bi muqaddamin ra'asi lokacin shafan kai ka toma da farkon kai ta goshi mustahabi ne shi yasa lokacin shafan kai idan za ku tuna mun yi bayanin malamai da suke cewa wa kaifa ma masaha ajza'ahu idza aw'aba ra'as ko yaya ka shafi kanka yayi idan dai ka gama kan da shafa an kaga dama ka so mota haka kai haka kai haka kaga ta gefen kunnin dama ka soma ko ka soma macen ƙeya ya kai haka ka haka ka haka amma mun nuna abin da aka fi so shi ne ka soma daga farkon kanka ƙurewar goshinka ka tafi da hannunka haka ka shafe kan gaba ɗaya sannan ka dawo da shi kamar yadda muka sani ake alola domin a sahihin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam an ce fabada bi muqaddami ra'asihi fa aqbala ma wa adbara ya soma daga goshin shi ne iya goshin shi inda kansa ya soma iya goshi zai tafi da shi sannan ya dawo da shi to yin haka yafi shi ya sa mai littafi ya ce ana son yin haka yin haka abin so ne wa sunan sannan ba mun ambaci sunnonin alola ba to ka jeranta su mustahabi ne ai ka san dai sai an kuskura baki ake shakarwa a aikace haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi alola to kai da ka ɗebo ruwan sai ka shaƙa sai kuma ka gunza ka tofa ka karkada ka tofa kaga kayi ibdali kayi taqdimi da ta'khiri alulaka tayi amma ka masa wannan koyi. ladan koyi da jerantawa ta sufar alolan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka duk abin da yake sunna ce ka gabatar da abin da annabi ya so magabatarwa gabatarwa sallallahu alaihi wasallam kafin ka yi wanda ya yi daga baya wannan ga sunnoni amma ga fa’ali tartibi dole ne murga mun yi bayani shi yasa aka ce da za ka yi shafan kai ba ka wanke fuska ba za ka dawo ka wanke fuska ka kuma mai da shafan kan da za ka yi shafan kai ka wanke hannaye ka wanke sawaye ka gama komai amma sai ka tuna ba ka wanke fuska ba za ka dawo ka wanke fuska ka mai da sabon jiri har sai ka jiri har zuwa wanke sawo ina fatan muna fahimtar ma'anar sai suna ta gaba wa ƙillatul ma alal udwi ƙaranta ruwa a duk wata gabar da za ka wanke ba a san almubazzaranci ana cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya wuce wajen sa'ad yana alola sai ya ce ban dai da israfi sa'ad sai ya ce ya rasulallah har a alola ana israfi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kwarai kuwa koda kana bakin teku ne ko kogi ko korama wanda ruwa ke gudu ba a sani to kakai israfi ka yi alolaka daidai bukatan adin da kake bukata na ruwan alola imam bukhari da muslim duk sun ruwaito hadisi sahihai cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wankan tsarki da sa'a guda ya yi alola da mudinibi sa'i shine ma'aunin da muke fidda zakkan kono bai kai cikakkiyar tiya ba bai ƙarisa girman tiya ba to annabi ya yi alola da shi afuwan ya yi wankan tsarki da shi Mudunibi shi ne kwata na sa'i ɗaya bisa hudun shi to ya yi alola da shi don haka baya mun yi bayani ka je ka buɗe famfo ka saki kana alola israfi ne domin kafin ka gama alolan kila sai ka yi alola da bokiti daya ko bambuma irin katon dogon abin tara ruwan nan da mata ke tarawa a sama in ana ruwan sama to ka sake shi duk ka bude shi duka kafin ka wanke hannu lita nawa zai zube kafin ka kuskura baki so uku ka shashaka ruwa ka ce lita nawa zai zube haka dai haka dai sai ka kaddara kaga israfin yayi yawa shi yasa malamai suka ce ana son killatul ma karanta ruwa a wankan tsarki karanta ruwan nan yana dangantaka da yanayin mutum domin mu ba ɗaya ba ne idan ka dubi wani Allah ya yi mashi ƙaramar halitta ga shi kuma babba ne wani kuma ya yi ukun wani a girma to ruwan wanda zai gama jikin mai ƙiba ba shi ne daidai da na ɗan tsololo ba ɗan tsololo wanda zai iya wanka da shi ku tuttubi ba zai yi wanka da shi ba in aka duba ta wannan mahanga ta mahanga ta biyu akwai yanayin jiki yanayin jiki wani ruwa kaɗan in ya sa ya jirza zai bi jikin shi wani in yi amfani da wannan ruwan ba ma zai jika wani sashin ba saboda kaushin jikin shi ɗan uwanmu ne ɗan gona eh don haka nan da nan kila abinda wani zai wanka da shi wani in ya zo wanke kafa sai ya kusa shanyewa a nan ta sha sosai in ana son ta jika in ba haka ba zai tashi da lam'a saboda haka ƙillatil ma yana da dangantaka da wane ne ni wane ne kai sai dai ƙa'idar ita ce duk wanda kofi ɗaya zai ishe shi alwala ya yi kofi ɗaya da rabi ya almubazzaranci wanda kofi biyu ne daidai shi ya yi sa uku ya yi almubazzaranci israfi kuma guluwi ne bida'a ce kamar yadda mai risala yake bayani sai mu kiyaye yana da mahimmanci Allah kai mana taimako za mu ba da lokacin tambayoyi insha Allah eh, eh. a ya danganta da mutumin ne na gane nufinka ya danganta da mutumin ne yanzu halin da muke ciki fuskan wani ya fi ƙafanka mene kenan a'a kaushi fuskan wani ya fi sawunka kaushi don wani in ka kafarsa sai ka ji kaman kana taɓa menene zan ce audura saboda taushi da za a bi sawunmu a tattaɓa sai ka samu masu wannan sawun mai taushi ya fi fuskan wani don haka har a mudin akwai waɗanda yake suna da taushin jiki akwai waɗanda yake suna da hutu a rayuwa galibi hutu ke sa taushin jiki shi ya sa malamai suka ce ai in ka je neman aure alaga ta malam aka ce ka dubi hannu da sawu da fuska ya isa e me yasa aka ce in dai kyau kake nema in kaga fuska ya ishe ka don akan ce kyakkyawa ne ba kafanka aka duba ba fuska ce nan ake ganin kyau wani sai ka gaishe a ce kai Allah ya zuba ma wannan kyau amma da za ka dubi kafan sai ka ga ta bauɗe haka ina fatan an fahimta yawa ku kuma kun san haka ina zuwa gani nan ban sauka ba eh gani nan zuwa sannan aka ce ka dubi hannu da sawu aka ce nan ne za ka gane wahalalliya da hutacciya kullum daƙa da niƙa take yi da sussuka hannun nan za ka gan shi ba sai an gaya maka ba kawun nan shi ma za ka gan shi ba sai an gaya maka ba amma ‘yan lele wanda ko wanke-wanke ba ta yi balantana wanki ya za ka ga hannun sawun kuma sai kaga kaman an ɓaro shi a laida an gane abinda duk nake son na ce ko a ina ka je a zamantakewan al'umma za ka samu hutacce za ka samu shawahala kuma sai kaga bambanci tabbas haka yake wannan zai yi ni a ranar ta bugun shi wannan rayuwarsa kaf a cikin AC ne gaba ɗaya rayuwar shi yana gida AC ya shiga mota AC ofis AC ko gida ga kayan daɗi mota ma da wajen tsumama shayi ofis ko kafin ya zo an tattalin komi joji da sauransu sun haɗa mashi to kai ina ya ga wahala ba dole ka ji jiki jiki ya yi taushi ba kamar ata ba ala kulli halin wajibi ne bi yanayin da muka sami kanmu wankan tsarki za mu yi alolar za mu yi mu kyauta kashi. kamar yadda muke jaddadawa kada mu kuskura mu ballam'a wato wani waje komin kankantarsa ba tare da mun biyar da shi da ruwa mun cuɗa ba domin tsarkinmu ya tabbata tabbataccen tsarki wanda zai sauwaƙe mana ingancin mu kuma sallar mu ta inganta domin Allah bai an san alola ba tsarki bai an san sallah ba alola abubuwan nan matakai ne sharaɗi kan sharaɗi ne wanda kuma ka rushe sharaɗi ɗaya aiki ya rushe as-salatu kuma imaduddin jigo ginshikin addinin musulunci sallah ce Allah ka ba mu ikon yi yadda kake so ƙillatil ma'i alal udwi akan kowace gaba saboda haka tun daga soma wanke hannunka sau uku za ka taƙaita da za ka zubar gwargwadon hali mu ba mu san darajar ruwa ba saboda muna da shi in ka buga wajen gabashin gabas ɗin najeriya ma kafin ka fada nijar da sauran za ka ga inda raƙumi da shi ake ɗiban ruwa raƙumi za a zura raguga sai dai raƙumi ya ja igiyan ya tafi saboda zurfin rijiyar in aka tara igiya waje ɗaya sai ka gan jiddin ka gani? ya sa ko ma can kaje je haka ko shaddansu ne ba irin namu ba ne sai ka ai shadda mai zurfin gaske tun da ba ruwan fuka in ka tsuguna sai an daɗe sannan ka ji saukan shittim duk wanda ya tsanje nan haka haka ya san haka sannan mustahabi na gaba watar tibus sunan a a a mun yi tsallake ne ko mun yi tartibus sunan mun yi wa taqdimul yumna ala al-yusra a lokacin da ka zo a lola duk wata gaba taka wanda take da guda biyu mustahabi ne ka soma wanke dama kafin ka wanke hagu annabi yakan ce ku soma da dama kuma aikace a lolarsa a hakan yayi kuma a hadisin aisha kamar yadda muka sani tana cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yu'jibuhu tayamun fil umuri kulliha a duk al'amuransa na aikin alkhairi annabi sallallahu alaihi wa sallam yana san ya toma da dama Allahumma sai ‘yan abubuwa kaɗan ƙwarai su ne ake cewa kayi da abu kamar wanke najasa kamar shiga banɗaki aka ce ka gabatar da ƙafar hagu saboda wannan waje habis ne wanke najasa kuma ai ƙazanta ne shi ma habis ne kamar fita masallaci ai kaban wani ɗaki ne mafi alkhairi a duk ɗakunan da ke duniya kaga ka bar shi ba don kana so ba sai ka fita ba don ina so ba da hagu dama na ciki amma za ka shiga fa dama dama saboda haka duk wani abin da za ka yi na alkhairi dama ake so ka soma da shi ka ci da dama in za ka sa riganka ka tabbatar hannun dama ka soma sakawa in za ka sa wandonka ka tabbatar kafar dama ka soma sakawa idan za ka sa takalminka ka tabbatar kafar dama ka so sakawa hakanan wajen alwala hakanan wajen wankan tsarki duk wata gaba wadda take da dama da hagu ka so ma gabatar da wanke dama kafin hagu kafin hagu kuma a duk wasu ayyuka naka in akwai dama da hagu to ka so gabatar da dama ko yanke kumba za ka yi ko aski za ka yi a soma ta gefen dama ba ta hagu ba a yau hagu ai abu ne wanda ake shi umci da shi ai muna da ashabul maimana muna da ashabul mash'ama ɗan hagu kenan ko mutum ne aka dube shi aka ce kai ai tankwa ba hago ne da ji kawai za ka ji wani bauɗaɗɗen mutum ne shazi wanda ya saba saura. ko ma a menene yake ba hagwa Yau ba abu ne mai daɗi ba bahabu shi yasa da iyaye ko ayyuka ne sai aka ga kana gabatar da hagu a kai sai a buge hannun sadama ba maganin macin abinci ba ko rubutu ne yaro karami ya soma da hagu sai a kwace abin yi da dama in gona ne ka gabatar da hannun hagu a wajen karfin aikin sai a buge buge garma da dama an gane ai so shi yasa a hammama dama ake so kai amfani da shi duk da an kasa abin gida uku na hudun aka hana in ta kama in za ka yi hamma kun san an ce wa manta sa'aba saddafahu annabi yana ce a tasa'ubu mina shaitani shi hamma daga shaidan ne so yake ka buɗe bakin kamar an buɗe tagogi ya ta ta dariya yana maka ihu to sai ka sa tafin dama sai ka rufe dama ana son ka gintsa hamma iya iyawanka ko ka sa bayan hagu in bayan da za ka yi sai hagu sai ka sa afuwan ka sa bayan dama shine mataki na biyu cikin tafin dama bayan hagu afuwan na sake maimaitawa bayan tafin dama daga nan kuma sai bayan tafin hagu an hana ka ka rufe baki da hammanka da hannun hagu cikin tafin hannun hagu kamar yadda mai al'adawi sharhin risala ya bayani cikin babin adab to ala kulli halin hannun dama yana da falala da daraja akan hagu shi yasa ko sadakan yan aljanna aka ce mutumin da yake ba da sadaka hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu tahlil تخليل أصابع اليدين wajibi ne in kana alola ka tsatse ta yatsun hannunka ka bi sako-sako lungu to na kafafa shi ma ka saifi sai dai a nan bai ce wajibi ba ya kawo shi a babin mustahabi wa sahabu fi asabi'in ne. ana son ka ya yatsun sawu sai dai a sahihin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi alola ya tsefe yatsarsa ta kafa da hinsu wannan yatsan kenan dan auta ko kasan wannan ana ce mashi khilsum binsum wusta sababa ibham wata rana wannan mazhaban malik sun tafi akan mustahabi ne akwai wata rana sayyidina malik yana karantarwa sai bayanin cewa ba dole ba ne sai an tsefe yatsun kafa lokacin alola bayan an karatu an gama ɗalibai na ta tashi sai tsaye daga cikin ɗalibai ya ƙi tashi sai da ɗalibai kaf suka tashi sai shi kaɗai sai ce alagafa ta malam cikin bayanan da kai mana ka ce ba dole ba ne a tsatsefe sun sawu in an zo a lola. sai ce wane yi mun hadisi daga wane daga wane daga sahabi wane daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi a lola, ya tsatsefe sun shi na sawu imamuna malib ya ce isnadi ya inganta malib ya janya fatawarsa to kaga hakan ilimi yake almajiri na iya gane abin da malami bai gane ba ko ya kai ga ilimin da abinda da malamin malaminsa ma bai kai gare shi ba shi yasa malamai suke cewa la ya ta'allamul mutakabbir din mai girman kai to bai samun ilimi kuma bai ma ni iya nema saboda dole shi ilimi zai yi ka same shi a wajen na sama da kai za ka iya samun shi a wajen tsaranka za ka iya samun shi a wajen na ƙasa da kai sai shari'a ko manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce mana alihikimatu dalatul mu'min shi ilimin nan kayan mumini ne ya bace masa to in ya gani sai ya ki daukan kayansa ƙaddara abinda ka mallaka a duniya dubu biyan ne ka ga ka da iyali malala baka san aljihunka ya tsune ba ka zuba a ciki sai suka zamiyo baka sani ba sai suka tsure ƙasa suka zube sai wani bayanka shi kamar golo ta ji alaga ta malam ga dubu-dubun ka nan a ƙasa kawai ka ganzu sai ka ce dolo ne ya gaya maka ba za ka ɗiba ba ko ko za ka kwashe abinka kayanka ne don haka duk inda ka gani tsaya ka ɗabi ka, ba wani alfaharin da za a yi maka dama an ce naka ne shi yasa da za ka dubi salihai tun daga kan sahabbai kai tun daga annabawa ma suna neman ilimi a wajen na ƙasa da su musoma daga kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanda aka zo yakin badar badar rijiya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tasa rijiyan a gaba suka yada zango sai ɗaya daga cikin sahabbai ya ce ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam zamanmu a nan wahayi ne ko ko salon dabarar yaƙi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a ba wahayi ba salo ne na dabarar yaƙi sai ce da sake salon dabarar yaƙi wannan ba ta yi ba mu sha gaban rijiyar mu koma da ita bayanmu amma yanzu mun sa rijiya a tsakiya mu da abokan gabanmu mun yi tarayya kenan amma in muka mai da rijiyar bayanmu cikinmu wanda duk ya ƙi ji ƙishi cikin sauƙi zai zo ya sha ruwa ba mai hana shi su ko in suka ji kishi ba za su iya zuwa ba domin mun tare su kaga ko wanda kishi ya yi mashi sai ka karisa yi mashi annabi ya ce eh wannan magana haka take kai ku tashi a koma gaba kaga wani ilimi ya zo da shi annabi bai ce manzan Allah ina shugaban talikan ina an san wahayin kai ne za ka nuna mana inda za mu sauka mu zauna? a haka nan a gazuwati al'azab salman farisi Allah ya ƙara maka yadda ya ce ya rasulallahi shawara ta mu haƙa rami wabce ce mai zurfi kuma mu haɗa ramin da manyan duwatsun madina in abokan gaba sun zo a irin gangamin da suka yi gaskiya akwai matsala shi yasa ake ce mashi gazwatul ahzab duk wasu kafiran duniya sun yi kawance sai an gama da musulunci da manzon musulunci hatta yahudawan madina da su aka haɗa kai bayan an alkawalin zaman amana manzon Allah ya ce wannan shawara ta yi aka haƙa rami mai zurfi mai faɗi komin iya jirewan tsallanka ba za ka iya tsallakawa ba dokinka ba zai iya tsallakawa ba in ka ce ka shiga ka hauro sai a ta bubbuge ka kawai sai ka shiga kabari da wannan kajirai suka zo suka yi turus ba su iya tsallakawa ba suka yi kwana da kwanaki sai ‘yan Shad ɗan kace na ce da ɗan halbe-halbe da aka yi kawai an Allah ya aiko da iska ya watsatsaka tantin su ya kifar da abincinsu suka koma cikin hasara kaga annabi ya anshi ilimin to ‘yan uwansa annabawa duk suna an san ilimi wajen na ƙasa da su kun ga annabi musa ya yi fatawa wani ya sha'awan yadda yake amsa fatawa ya ce ya musa akwai wanda ya fi ka sani a duniyan nan sai dina musa ya ce ban sani ba ban san akwai wanda ya fi ni sani ba wannan kalman da ya yi sai allah ya ce bala abdina hidir baka mai da abu ka ce wallahu a alamu ba to akwai bawanmu hidir ba ce annabi ba balantana zo sai aka ce bawanmu annabi musa da ya ji cewa akwai wanda ya fi shi ilimi bai girman kai ba sai ta roƙon Allah ya ba shi izini ya je ya almajiranci ya koyo abinda bai sani ba abun wannan bawan Allah ya ba shi izini kuma ya ɗauki guzuri suka yi ta tafiya ya ce wallahi sai dai in mutu wajen neman shi ko kuma Allah ya sa na gan shi in koyi abinda yake na ilimi ne kaji annabawa sun san ƙimar ilimi Eh, yanzu ko wani ma ga gida ga gida ana karatu in an sallah sai pip yanda kasan yana zaune a shimfiɗan da duman wuta ya ƙosa ba za ka ji motsin shi ba sai an ce a daidaita sahu sannan ya zo abu ne kasan abin rabo ne ai rabo ne Allah ka ba mu da yawa haka ya je sai da ya gan shi a hanyar tafiya ne fa yake cewa atina gada'ana laƙad laƙina min safarina na tsaba. ka mana abin kwamallonmu karin kwamallonmu wallahi mun wahala wajen tafiyan nan a waje da abdan min ibadina kaga haka alkur'ani ya suleiman alaihi salam hatta a wajen tsuntsu dabba ya anshi ilimi mali la arar huda huda alhuda huda da ya dawo mai yace a hattu bi malam hidbihi waje ituka min saba'in bi naba'in yaqin na gano abinda baka sani ba annabi Suleimanu sarki ne mai mulki ne annabi ne manzo mulkin shi ba ya takaitu ga ɗan adam ba hadda aljannu a aljannun hadda shedanunsu sai ya kama shaidanin ya daure a sarka wa akharina na fil asfar dabbobi tsuntsaye duk yana jin maganansu suna zance da shi saboda tsaban mulki iska Allah ya kore mashi ita guduwa ha shaharun wa rawahu ha shahar yanzu sai ya ce iska kai shi madina da izinin Allah sai ta ɗauke ka fi sai madina eh <laughs> kun gani amma ɗan tsuntsun nan alhuda-huda da bai wuce cikin tafin hannunka ba in ka dunkule ya zo ya ce masa na fa gano ilimin da baka sani ba annabi suleiman bai ce baka da kunya ba kamar yadda mukan ce yaushe aka haifi ubanka wani ba ma shi ba uban shi ma yaushe aka haifi shi eh cewa ya sanan zuwa asadakta an kunta min alkazibin wannan ilimi da ka zo mana da shi za mu duba mu ga gaskiyan ilimin in gaskiya ne mai aiki da shi in kuma ka shiga cikin matsaryata ne mai maka hukuncin da ya dace a takaice kenan Allah kai mana taimako wannan ɗan manuniya ce don mu nusashe da junanmu sa'annan wa yi fi a sabi'in rijulaini wa ya jibu ta halilun lihiyatul hafifa mai gemu shara-shara wanda ake ganin fata ƙarƙashin gashin a alola dole ya tsatsefe ya tabbatar da ruwa ya jiƙa haɓan sharkaf fil wudu'i matukan dai alola yake dunal kafifa banda wanda ke da gemu dukuzum banan baya na yi bayanin gemu cewa yaushe ne za ka rage gemu aka ce danka uku me danka uku ka dan danka nawa biyu uku abinda ya yi ƙasa da nan aka ce la ba'asa. ka rage amma yanzu wasu kullum sai kwakwafe shi ake ana manna shi da haɓa wani ma shi gaba ɗaya bai ma san gemu da ya fito ya share da ya fito ya share nan da nan fuska ya kwakwabe an ƙi barin shi bisa ɗabi'arsa ko zai lalace ne fuskan sai ya kwakwabe taushi ko ta kuma tsufa kuma ba sai an ce wa malam in ka tsufa ka tsufa kawai ka sallama duk wani kwaskwarima da wani shafa bakin mai da menene ba zai fishe ka ba yanzu ka shiga makasa ambola kana tashi da hikima kana zaunawa da dabara eh ko ba haka ko a canza maka tafiya kawai kai wani mutsewa kaga kana wani <laughs> sai ka ce tantabara za ta tashi Allah ka kare mu da imani wa ya ji buta Halilu hafil ghusli walau kanat kafifa amma wankan tsarki dole komin yawan gemu a tsatsefe ta a tabbatar da ruwa ya shiga ƙarƙashin gashi eh. wannan shine karshen wannan babi na sunnonin alola muna fatan Allah ka azurta mu yin alola kamar yadda ka sallallahu alaihi wasallam ya yi alola ya ce man tawassa'a na hawa wudu'i hara ثم صلى ركعتين غفر له ma تقدم من ذنبه wanda ya yi alola kwatankwacin alolan nan nawa ya yi raka'a biyu ko an gafata masa abin da ya gabata na zunubinsa Allah ka gafata mana ka yafe mana ka ji kanmu ka sa mu cikin allazina yastami'una alqawla wa yattabi'una ahsana wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته makotan masallaci dole ne su zo a jam'i da su a masallaci babu sauƙi. abdullahi bin ummi maktum allah ya kara masa yadda makaho ne ya zo neman sauƙi wajen halartar jam'i ya ce ni makaho ne ɗaya kenan ba ni da ɗan jagora biyu kenan hanyar madina zamai sun yawa uku kenan sannan akwai macizai da yawa a wancan lokaci a madina an yi mun sauki annabi ya ce eh ce bayan ya juya baya sai annabi ya ce kai dawo kana jin kiran sallah illa dan ya kira ya ce yi sai ce fa'aji ba sauki a kan kakai haƙuri kawai ka ansa inda za ka ji hayya alasfala to wajibi ka zo masallaci ka yi sallah ko min iya ka. mai sallah a gidan shi alama ne na munafiki don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kallon salati alal munafiki na salatul isha wa salatul fajr sallan da ta fi nauyi a zo masallaci a yi ga munafukai sallan isha'i da sallan asubaji walau na ma yi ma la'atawhuma walau habuwa da sun salladin da ke ciki wallahi da sun zo sun yi a cikin jama'a ko da da mamake ne in ma ba su da lafiya ne kun ga duk sallah tana ma munafuki nauyi a masallaci amma mafi nauyi isha'i da asubahi mafi nauyi saboda lokaci ne wanda yake a wancan lokaci ba fitilla a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam isha'i kuma da daddama ake yi in munafiki yake zuwa zai ga ya bata a rubuci haka asubahi kamar yadda hadisai suka nuna annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallan asubahi bigalasi da duhu ne matukan alhijir ya fito a wasu wayoyi aka nuna wani jumu mushtabikatun muntashira taurari za ka gan su fatsarin kamar majalin farko ne saboda haka nan ma in bai fito ba yana ganin zai bata a rubibi sa'annan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hakika yi nufin a kira sallah na sa a ta da ikama sannan in sa wani ya sallan sannan in sami wasu mutane daga cikin na su ɗauki kiraren ice mu fi gidajen waɗanda ba su halattar jam'i mu kona gidan kaga wannan yana nuna menene wajibcin sai ka yi a masallaci sai ka a masallaci shi yasa abdullahi ɗan abbas yake cewa Allah ya shar'anta mana sunanul huda wa inna min sunanul huda as-salatu fil jama'a walau sallaitum fi buyutikum la khalaftum sunnata nabiyikum walau khalaftum sunnata nabiyikum la dalaltum Allah cikin abin da ya shar'anta mana na sunnonin shari'a akwai yin sallah cikin jama'a cikin masallaci da za ku tsora sallah a gidajenku ba ku zo masallaci ba da kun saba ma koyarwan manzanku sallallahu alaihi wasallam da za ku saba ma koyarwan manzanku sallallahu alaihi wasallam to da kun bata a wata waya ma ta iya ce da lakafartu usaimin Allah ya ji kansa karkashin wannan asari yake cewa in ka ji kalmomin da ke ciki kai da ji za ka ji kamar zancen manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam na haka mai yin wannan gaskiyar magana yana babban zunubi wanka umar na allah da ya ce mai sallah ya ce mu yi tare da masu yi ne kuma ko ba komai komin iya sallanka in ka yi an ansa lada ɗaya ne in ka yi cikin jama'a lada 27 to na kosan ko dolo aka ce zo nan kai sallah ga dubu ashirin da bakwai yi a gidanka ga dubu ɗaya alaga bata malam wa zai zauna a gida yi wai ma an fatanta da naira kenan dubu wanda bai wuce kaje ka ji tsire da dubu ɗayan ba wani ma ya sai cinye na dubu ɗaya inda ƙari zai ƙara tun ma dai a ce cine kawai ka tashi ka tashi <laughs> wani sai na dubu biyu to wannan muna fatan masu yin haka su tuba su daina idan mutum bai yi sallar magariba ba ya zo liman na isha'i ya zai yi kafin in faɗi yaya zai yi sai in ce me ya hana shi sallar ɗaya kenan domin inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta da nassin alqur'ani kaman yadda aka tilasta mana sallah haka aka tilasta mana yin sallah a lokacin wani bawan Allah ya zo yayi tambaya lokacin sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yace zauna tare da mu a ranar farko duk yayi sallah a farkon lokaci a rana ta biyu ya kai ƙarken muhutari ya ce ma bai na zalika au ma bai na hazaini waktun abinda ke tsakanin sallanmu ta yau da ta gobe shine lokacin sallah na dole kuma kawuce nan kayi dai shi ma sallallahu alaihi wasallam sai da mala'ika jibrilu ya kwana biyu yana koya masa lokutan sallah don musamman muhimmancin lokacin sallah ya sauko a azuhur ya gaya masa lokacin azuhur suka yi la'asar magariba isha'i subahi gobe ya sake dawowa a ƙarshen muhudani na azuhur da na la'asar da na magariba da na isha'i da na subahi sannan ya ce bi haza umirta a watan waya bi haza umirtu a wayan farko da na ambata bi haza umirta wannan lokutan da shi aka umarce ka kai sallah a ruwaya ta biyu bi haza umirtu wannan lokutan shi aka umarce ni na zo na gaya maka kai sallah saboda haka dole ne mu kiyaye wannan na daga cikin alaman munafiki jinkiri da sallah kuma shi mai yin haka shi ake ce mashi tarukus salati shi kuma tarukus salati shi ake masa azaban gayyu sannan ai masa azaban wailun fa khalafa min ba'dihim khalfun أضاءوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا كاجي عذابا غي فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون كاجي عذابا ويل duka azaba ce ta musamman a gidan jahannama wanda ya darma jahannama malamai suka ce ba wai ana nufin wanda bai sallah bane gaba ɗaya wanda bai sallah gaba ɗaya kafiri ne al'ahadu lazi bai na nawa bai na homo sala famanta mata hafa karkafa ana nufin manyu a kiran sala layi sallil zuhura hata ya ci waktil asiri wa layi sallil asiri hata al-madari walal madari ba hata isha shi ake nufi da wannan azabar allah ka kare idan har lalura ce wadda tafi ƙarfinsa ya buge ne ya suma misali sai ya farfado a ishari ba bacin ganganci ya yi ba ko bacci akwai na ganganci ana sauran minti goma ko kwata a kira sallah ka ce bari in rinsa ka rinsa ko ka A ah! amma bacci wanda kana da awa biyu ko uku gaba kafin a yi sallah ka kwanta ka ce bari in ɗan huta kaga ba a tunanin ba za ka tashi ba bisa ɗabi'a sai nauyi ka kasa tashi kuma ba wani kusa da kai da ya tashe ka ya an kamar da kai lokacin sallah to kaga wannan duk ba laifi ne ba to in haka ya auku mai lalura to sai ka koma waje ɗaya can waje ka yi sallan magaruban ka zo ka samu ishari wannan shine muttafaqun alaihi ba malamin da yace kuskure ne ina fatan an fahimta wasu suna cewa kana iya bin shi shi yana isha'i kai kana magaruba wannan fatawa ce ba mutafakun alaiha ba ibn hazmin shi na so maganin wanda ya karanta ya ambace ta ban san a gaba wanda suka fi shi shekaru a addini wanda ya faɗi ba amma dai na samu na karanta a littafinsa sai dai ni abinda zuciya ta tafi natsuwa na fi natsuwa da fatawan malaman da suke cewa ka yi tsallaka domin waɗanda ke faɗin haka suka ce inda lalura baka saba ma liman ba saɓani a ba wani abu ba ne haka suke cewa to kuma niyya ita ce bulin ƙashin aiki gaba ɗaya. to ka saba ma liman a ce ba saɓani ba kila an fahimce ni annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna ma ju'ila al-imamu li utamma bihi haka na fi natsuwa da masu fatawar ka yi ka abin da ka samu ka yi ko da raka a ɗaya ne da isha'il liman wallahu ta'ala ala wa alam wanda menene halattun suke a gida kuma Allah ina da mun hukuncin aje kare a gida yana iya zama halal ja'izi kenan yana iya zama haram idan sana'an ka farauta ka karantar da karanka na farauta kamar yadda alkur'ani yake ce tu'allimu na hunna mimma allama kumallah fakulu mimma amsakna alaykum to dan ka ije karanka na farauta a gida ba laifi kai makiyayi ne karen nan yana taimakonka wajen kiwo in ka ije karen nan babu laifi wato dalili ko laluran ajewa in akwai shi na dole a takaice kenan idan ko sha'awa ne ya sa ka ije kare a gidanka ko ka ja ma makanka alaƙaƙai ture da reza a ciki domin duk motsin da ka yi sai ya yanke ka Manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce mala'ika rahama ba zai shiga gidan ba hadisi ya tabbata akan wannan abu na biyu a duniya za a kwashi ladan ka kashi biyu kowane kaso ɗaya kamar girman dutsen uhudu wa alhazai wanda suka je sun ga dutsen uhudu masu ƙididdiga sun ce sakwaya mitan shi kilomita shida ne to don girman Allah ko kaman dutsen kufe na ne yanzu ina aikin da kullum ana ban kaman dutsen kufe na kai gana yi to kaman dutsen uhudu a ce to kashi biyu kuma ake son a fashi aiwa wuso kaga za ka tashi banko da maciko ya biyo jettai wanda ya ije kare don sha'awa kenan Allah ya kare ni to taimama kuwa yanzu ba zai yi musufanta yadda ake yi ba lokaci ya tafi wani yana zaune ne kawai baka san laluran shi na rayuwa ba wani karfin hali ya zo amma jikin ba daɗi ne da shi ba wani kuma ya zo lafiyan shi lau amma cikin shi na juyawa ya ƙosa a yi sallah ya je ya je international bank dai Ya dafa bitin din abubuwa wa alaikum salam me aka ce eh, za a zo babin ba da ya ba Allah ka yi mana hage Allah ka an san mana ka yage mana ka gabata mana ka ji kan magabatanmu ka raba mu da damuwarmu ya gafuru ya wajudu bi wajhika nastaghithu اللهم اشف مرضانا وغفر لموتانا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك assalamu alaikum